hudu ne yawwa eh kwarai ko Charles Darwin ko malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a wannan littafi kisasul qur'an aka allura na a kasuwa na ga kisasul qur'an nau'o'i da yawan gaske mu kisasul qur'an durusun wa ibar muke karantawa kisasul qur'an durusun wa ibar akwai kisasul qur'an da yawa durusun wa ibaru shi muke karanta na abu aziz akwai kisasul Qur'an na gansu da dama su an shigo da su gari ne in ka ji kaso irin waɗannan kwata-kwata ba su muke karantawa ba ya zama kisasul Qur'an durusun waibar mun karanta abin nan annabi Adam alaihi salam farkon halittarsa sannan mun karanta bayan an halicce shi Adamu yayi sallama ga mala'iku sannan sun amsa masa ko mun ji tsawon shi zira'i sittin ne kuma duk wani wanda zai shiga cikin gidan aljanna zai shiga gidan aljanna ne tsawon shi zira'i 60 manzo Allah ya ce ba a gushe ba ana rago ana ragewa ana ragewa ana ragewa har yau har kiyama ta tashi kuma za ta rage tsayi yanzu cikin mako wanda ya kai ya kai tsayi abin nan zira'i ya kai ya kai ya kai ya kai zira'i 15 ne ma fit fit ake cewa ko fit din ma bai gama kaiwa zira'i ɗaya ba fa to amma bashi ya kai zira'i fit goma sha biyar tsawon mutum ɗaya yanzu kila a samu amma an same shi kuma za a ce to shi ko tsawo a duniya duk duniya ba wanda ya kai shi tsawo to kaga 1 over 4 kenan na tsawon annabi adam mu yanzu nan da za a sa rula a gwada wani za a ga kafa kafa biyar shida sai ci kai duko ne ya kai kafa shida ba to ai ko ya kai kafa goma sha biyar bai kai 1 over ba ya to ya kai 1 over 4 kenan ya kai kwata na tsawon da zai shiga aljanna har yanzu da saura Allah ya taimake mu sai malam ya shi ma malam sai alƙalamin shi ya zame <laughs> irin zamiyan nan sai ya fada wani magana na da ban dan ba tarihi annabi Adam ne yace suqutu nazariyatu darawin suqutu nazariyatu darawin kuskure koko wato faduwan binciken darawin wato darawin Charles Darwin 1859 research din shi yace mina nususu sabiqa daga wannan nasin da muka karanta ya tabayyana lana zai bayyana gare mu bi wuduhin qarara suqutu nadariyatu darawin wato faduwan binciken Darwin Charles allati ja'ala aslul bashar laysa huwa adam shi ya ce asalin dan adam ba annabi adam bane wa inna ma tafarra'an nasu ala za'mihi yace mutane sun fito ne sun watsu a duniya ala za'amihi ga rayawa shi zai sa dash dash dash ya datsa abubuwa da yawa min sulalatin ukhra daga wani tsatso na daban wan hadaru mutane sun gangaro ne min aslin daga wani asali yakhtalifu an asli adam wanda ba asalin annabi adam ba yasa dash dash dash ka koma cikin littafin Charles innahu ya taqidu yana kudurtawa bi annal insan shi mutum bada hayatahu rayuwar shi ta fara ne bi jarsumatin sagiratin da wani jarsuma wata ƙwayan halitta wani virus wata ƙwaran wata jarsuma wata ƙwayan halitta ce ya ƙarama. to ita wannan ƙwayan halittan digina take oho zaharat ala sata ilma ita wannan jarsuma din wannan ƙwayan halittan ita ce sai ta bayyana kawai a saman ruwa tana yawo summa tahawwalat ila haiwanin sagirin sai wannan ƙwayan sai ta juya sai ta koma wani ɗan wani dan haiwan wani dabba ɗan ƙarami sun mata daraja hazal haiwan wannan dabban ɗan karami sai ya rinka samun ci gaba tadarruji yana samun ci gaba yana ɗan haɓaka haka ne ko fa'as baha dibdan sai waye gari zama kwaɗo yana ta wani abu yana ta baka kawai sai zama katan kwado sai a sa a miya sama katan kwadan kawai da ya kwana biyu sai canza kawai sai zama kifi fa kirdan wannan kifin sai canza sai zama buri sun matara ƙahazal ƙirdu sai wannan birin sai ya samu ci gaba wata maddana sai ya zama ɗan binni fasara insana kawai sai zo mutum yana ta dariya ga yadda ya tashi wal insanu fi nadrihi qirdun mutamaddanu ko mutamaddinun kenan a binciken shi asalin mutum wato wani dan bunnan buri ne wani buri ne dan bunni ba dan <laughs> Allah sauke so da haka buri dan bunni kawai shi kenan sai kawai buri kawai sai style kawai sai waye kawai sai ka shi na tsalle kawai sai ka ga zan mutum dan bunni ne waye ne shi Allah ya sauka malam kafin ya magana sai kawo nubaiti ya ce rabbi ya mahalicci na innal huda hudaka shiriya ita ce shiriyarka wa ayatuka haqqun ayoyin da suke tabbata akwai ka gaskiya ce tahdibiha manta sha kana shiryar da waɗannan ayoyi wannan ayoyin suna zama shiriya ne ga wanda kaga dama in ba haka ba yau shi a ce wata suma ce wata kwaya wata virus ce wata kwayan halitta ce shikenan sai ta ci gaba sai ta zama ah, ka kwayan biri sai ta zama wani dan halitta shikenan sai ta samu sai ta haukan ruwa tana yawo shikenan sai ta zama wani abu sai ta koma dabba sai ta koma kwado sai ta koma kifi shikenan sai ta koma biri saboda haka wani biri ne din binni din binnin burin kuma shikenan sai ya waye sai ya waye da ya waye kawai shikenan zai gari bai waye mishi ba Allah ya sauke malam ya hal hunaka aqilun yarda yanzu idan Allah ko mai hankali a yanzu wanda zai yadda an ya kuna min fasilatin a ce shi tsotson shi ya kasance daga tsotso ne na na abin nan gorilla gorilla ga yanar da larabci ko mun yi spell din gorilla da turanci ba washi washin da cin <laughs> yanzu ce gorilla da Allah ka ka dan samu wani ya dan nuna maka hoton gorilla ka kalli gorilla da chimpanzee ida kawai musu baka haushi ba to a ce a ah, to da su ne kakanninka na asali da sayo su ka zo ka ajiye a gida ku rika hudda Allah ya sawake malam ya ce da ala kuri mai hankalin da zai munna a ce shi shine asalin shi wasairu alma'ul kirada kai da ma sauran nau'o'in nau'o'in burai tunda harka ne na karatu ku samu da suka karanta animal science su yi muku bayanin dama ba karatun da ake kenan ba duniya dama ba wani karatu ne kaje <laughs> ka in kai karatu tun na asali kadan samu da ka samu na kirki da ka kara gaba sai a ce za ka yi digiri ne akan mene akan yadda kwado yake tsalle ko Shi ke nan amma za ka te kai ta wahala ta wahala an gama suna ka rubuta littafi katoto sai a tare a ci abinci a ce shi shikenan baka digiri me ka gano wato biri kan yi tsalle so 100 a duniya kafin ya mutu shi nan abin da ka gane eh to an yarda da wannan wannan karatu yayi da ta duniya ba mai ilimi shi idan za a yanke mutane hukunci a zuwa rika shawara da shi shi mai ilimi ne wani yadda kwado ke fitsari zai gane fitsari na fitsari sau nawa ne a shekara shikenan in ya gano wannan shikenan ya ya sai ya shi digiri na daidai na biyu na uku wuda na ai wato sun yi kokari in ba miƙe kai kana karatun Qur'ani ba sun dinga harshe ka kenan ko sun kirkiro wannan lamba baka gama ba ka kirkiro wannan a ce yi nozuri daban firamare daban sakandare daban kaza daban wata lambar ma ba baka kuma certificate din kana kara tsawo yana kara zama dan karami <laughs> kana kara tsawo yana kara zama dan karami sai sai a samu wata ƴan rabin falle kamar wannan zai ce to wannan lamba sai kuma kuma bada lambar girmamawa lambobi ga sanar kariya KKU PPE CCA IIII guda tara zai ce sai a baka wata ƴan lamba ta kariya sai a ce ku hudu ne a duniya wasu irin wannan lamba duk kariya ne fa bata mu kai lokaci ne to in ku hudu ne shine mene a ce inda ma za ka dage yanzu bari mu ɗauke kai mu kai mu a dai raba ka da karatun ne ba zikiri ba azumin litini da alhamis ba nafila ba samun jami'i ka lalace kana jin kana neman sai lambobi na shirin ta Allah ya azurta mu shi zan gana karanta bisa iblis sai ka ƙara natsuwa sai a rinka yawo da kwakwalwanka yahuda ne yan duniya ne duk sun ka yawo da kaiwa lasa ka su kuni ka gama wannan akwai saura ba rinda za su bari sai sun ga furfura ta gama kama ka kaf ƙarfinka ya ƙare sai a ce yawwa akwai ma matakin tsufa shi ma yanzu wannan shi sai wanda yake shekara saba'in za a ba shi irin wannan lamba ita kuma wannan lamba <laughs> menene ya san bi bi bi bi bi ka lalace sai ce to ya za a yi samu a ce to za ka wahala ne shekara tara <laughs> ka je wuri kaza daga nan ka je wuri kaza ka je kai ta yawo ka zo tun kana jin da abinci a ta kama abinci kana ci ka ta kama abinci kana ci ka mutu ka mutu a haka Allah ya sauke bari mai tsori shi ma malam ne zami ya kwashe shi lawa da shay'un umina ta tatawwur ina nike a ce malam ya ce law hadasa shay'un umina ta tatawwur wal irtiqa inda akwai tatawwur wani ci gaba da aka samu tatawwur wal irtiqa da ci gaba dai har wa yau hasaba ma yadda i darawin kamar yadda darwin ke charles darwin ke yi ikirari lalazima an tatatawwara da almawjuda bainana fi zamanina ai da lazimi ne a samu tatsawar ci gaba na biran da suke zaune da mu a yanzu duk wani dan buri da aka samu yanzu ai yanzu ne ake da buri ma cikakken dan birni ko ba haka ne ba to me ya sanya burin yanzu bai samu ci gaba ya zama buri dan birni ba wata taraka kama taraka aslafiha min ƙablu. da ya samu ci gaba kamar yadda magabatan suka samu ci gaba tunda da can su chimpanzee ne suka samu ci gaba to su waɗanda su samu ci gaba su zama irin haka wa kamata maddanu fa asbahu basharan ba'da an kanu qirda sai su zama kamar yadda suka zama yan binni sun wayi gari mutum sun zama mutane kamar yadda biran suka zama mutane indai har da gaske ne indai har abin ya faru wa ala zami darawin hal yumkinu yanzu kenan a rayawan a wannan theory na darwin zai yiwu kenan an yi siral bargusa filan kwarkwata ya zangiwa a ce kwarkwata sai ya samu ci gaba sai ya waye sai ya zama giwa zai yiwu wata ta kallaban namlata na aja tururuwa ta zama nagartacciyar saniya a'a wasu bihul hirru asadan canwa in waɗancan kalansu ba ɗaya ba ne to kyanwa za ta wani waye ta ci gaba ta zama ta rikide ta zama zaki bimarul quruni wa karri duhuri saboda mm, uh, wucewan kwanuka da kai komukar kai koman duhur zamunna za a samu ranar da sai a ce shi shikenan yau ga wata mage da ta waye ta ci gaba kawai ta zama zaki tunda wancan kawai jarsuma ne yana ta ci gaba ta ci gaba kawai shikenan sai kawai zai ga buri ya waye kawai zan buri kawai zai kama dariya zan mutum saboda haka mutum tsotsan shi chimpanzee ne shi Allah ya sauke alharafu min nazariyati dawin inna hadhihi an-nazariyya al-kharqa amikatu juzur wannan nazariya dai da take mai matsalan nan wadda take akai mata tushe fahiyya tahdifu ila gardin muayyan manufanta daban ne sanannen manufa ne wa huwa inkar wujudul khaliq shine musun samun Allah kawai jalla wa ala fa dawi yahudi shi wannan Charles Darwin din nan wanda research ina shi na 1895 abin nan dama ba yahudi ne ya taqidu bi Allah khaliqa li wujudi yana daga cikin masu aƙidan babu wanda ya halici duniya Wa'annan ɗabi'a, tabi'a tabi'a nature hiya allati awjadat hadha al-alam ita ta samar da wannan duniyar kawai naturally ne kawai naturally haka abin yake fa huwa dahari mulhid shi dan neco ne wanda yake cikakken wato mulhidi mutanakir li adiyan samawiyya mi musun addinin da ya suka zo daga sama walil yahudiyya allati yantami ilaiha kai hal yahudancin ma da yake jingina zuwa gare shi na musun yahudancin wala ajaba an na misli iftira wal iftira wannan kire da wannan ƙarya babu mamaki yazo daga bangaren yahudawa fatilka tabi'atul yahud wannan dabi'an yahudawa ne fil kadimi wal hadith a da da yanzu fa kullu da'watin lil ilhad duk wata da'awa ta ilhadi ta ba Allah aw lil fasad aw aw aw ifsadi ko duk wata da'awa da take kira zuwa ga banna najidu ko tajidu wara'aha yadan yahudiyyan khabisa an khabi'a zaka samu hannun ba yahudi a ɓoye duk wata banna zaka iskito ba yahudi na nan a bayanta wannan zamu tashi al'ada Allahu yamsahu ala zahari adam nan ya kamata a je kai tsaye to amma malam sai zame shi ma ta kwashe shi yaje yana magana Charles Darwin amma ya kaga muna magana annabi Adam alaihi alaihi salam ne insha Allah mako mai zuwa sai mu tashi bayan annabi adam an halicci shi ya yi sallama ga mala'iku menene next me ya biyo baya a yaguri ba sai an karanta mu je ga tafsirin sai mu kan sai mu dan